na sha jin labarin ire-iren ka kai saɓanin halitta ne wanda aka ƙirƙira daga sihiri kana zagaye nahiyoyi ba ma buƙatar irin ka anan domin farautar dodanni don cika alkawari na zata zanganka da ƙaho ko fiƙa ko abu makamancin haka duk na watsar da su <laughs> Mutane suna ambata ka da dodo kai ma. Me zai hana ka sheƙe su? Saboda ni din abin da suke ambata ɗin. Zaɓin ra'ayoyinmu su suka haddasa ƙaddarar gamuwar mu. har inda yana raya akwai tsammani. Dole ne na neman Geralt daga Rivia. ki zarge ni sun ce mukaddarai suna iya jin ƙudurin ɗan adam shin kai da me ka yarda mugunta mugunta ce ƙarama babba matsakaiciya duk mugunta ce Kibiya Surela, ka ce. Ba zan iya kare ta ba. Idan ka tafi, Geralt, za ka kubutar da asalin baraka a gare mu duka. Zan ɗauki wannan kasadar muƙaddari na nan tafi. Fassarar US House Record Studio. Maƙyanƙyasar fassara.